واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله يا جماعة المسلمين في يومنا يفتح الله ترى ترى وتن رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai a da shida wanda ta daidai da tara ga watan uku watan mari kalandar albashin shekara dubu biyu da ashirin da biyar a karo na biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kaddara haduwar ma wannan masallaci ne albarka na juma'a da ke nan hedikwatar jama'a fi zalimin bid'a wa ya kama sunna daga sa reshen karamar hukumar boko na unguwar hausa kwatas garin boko karamar hukumar boko a jihar midway nigeria domin dora da yadda muka tsaya a karatun tafsiri da muke yi da fata allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora ya dora ma kan daidai muna cikin tafsirin sura ta uku a jerin surori guda ashirin da takwas da suka saura bayan hijira ta uku a jerin surorin alkurani daga sama ta tamanin da tara a cikin sokar alkurani ta ce suratu ali imran karatun da ya gabata mun kai karshen tafsirin aya ta shida da izinin allah ya za mu tashi farkon tafsirin aya ta bakwai da fatan allah ya taimake mu ya sa mu tashi na'am allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب بارك الله فيك يوم ما صار بركة إذا كنا سنة ayoyin da muka tsaya a kansu Allah subhanahu wata'ala ya yi bayanin matsayin sa shi ya saukar da alqur'ani wanda zai anzala alaikal kitab kuma Allah la ilaha illa hu نزل عليك musaddiqan lima bayna yadayhi min يديه من wal injil Allah bayan ya yi wannan bayanai ya yi bayanin sifarsa Ko yau ko wannan aya ita ma dore ne akan dai wancan bayani da Allah yi. Ite huwa allazi anzala alayka alkitab. Allah nan da ake cewa ku bauta masa. Allah nan da babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai shi. Shi ne wanda ya saukar da littafi a kanka. Ya Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Minu ayatu kaman daga cikin ayoyin ko daga cikin littafin akwai ayoyi muhkamai wanda bayanin satiri kuma tun da aka sokar da su har yau suna aiki Wannan umul gida waɗannan sun su ne umul gida, asalin al'um mujtama'u wa marar shay' wato matattara makomar abu daga nan ya ke kira da mahaifiya al'umma uwa saboda komai na ɗa tattaruwa yake zuwa jikinta kun ga ruwan halittar ɗa namiji shi yake fita daga jikinsa ya shiga nami cikin mahaifar uwa kaga ya tattaru zuwa cikin na ta sai ya sauko inda za a haɗu to sannan duk abin da za a ba ɗan ya ci lalace huwa da biyu sauwir kumfin arhani ta nan dai matasharar ike abin nan to za ka ce wanda ummul kitabi ko ummul abu shine matattarar wannan abin to akwai su wasu malamai su ce wanda ummul kitabi ana nufin ita fatiha saboda sunanta ummul kitab daga cikin ayoyin nan muhkamai akwai ummul kitabi surat ummul kitab wa huwa qawlun akwai kuma wadansu ayoyi daga cikin sa masu rikitarwa ne ba za ka san ma'anar su kai tsaye sai ka tsaya ka bincike sai ka tsaya ka yi bibiya za mu zo mu ji bayani insha Allah fa amma alladheena fi qulubihim zayg to kun ga da akwai karkata a cikin zukatansu fa yattabi'una ma tashabaha min sai su ringa gangantar bibiyar abin da yake mai nunarwa mai rikitarwa mai ne a cikinsa suna yin haka ya ya al-fitna don neman fitina su matar da mutane wa fi za a ta'wili kuma saboda suna neman fassara ko su karkatar da ma'anar zuwa wata ma'ana wanda ba ita ce aka saka wannan ma'anar a asali ba amma ya alamu da aure da koyi sassa tare da cewa ba wanda ya san masalar wannan abin sani na hakika sai Allah malauki huna fil ilmi da kuma tabbatattu a cikin ilimi wannan wata fassara idan kai wakati anan huna fil ilmi amma idan ka kace warrasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi to su kansu ma'abota ilimi tabbatattu a cikin ilimi abin da ya shafi ta shafi'i sai dai su ce mun yi imani da shi kullum min inda rabbina da muhkamin da muta shafi da da gudu ne gidan mu wa ma yadhakkaru illa ulul albab ba kowa ke wa'azantuwa ya san haka ba sai ma gota hankali ma gota hankali su ne duk abin da ya zo musu daga wajen Allah ya zo musu daga wajen manzo Allah sun fahimta ko ba su fahimta ba suna karɓar sa alal ayn wa sun sani babu wasa babu warki babu ƙarya babu gangan a cikin maganganun Allah ko na manzo Allah yanzu suna jingina aibu na tawaya zuwa gare su amma babu tawaya a maganar Allah ko a maganar manzo Allah mu ne ko kai ne ko ne ne ko ke ce ko kowa ya je gane mu shine da gane ba amma maganar Allah babu aibu a shi babu cewa ainihin wannan abin ba shi da amfani yawa masu albarka wannan aya asali ce a cikin alkur'ani wanda saninta yana da muhimmanci kwarai da gaske da haka ne mutum zai iya fahimtar sakon da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi Allah ce wanda zai anzala alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun wannan minhu bittifaqil ulama ta tabi'in wato sashen alkur'ani muhkam sashen sa kuma wuce shafi to amma wannan zai iya yin karo na wani wurin Allah ya ce Qur'ani gaba sai ta muqaddi arama sura ta 11 sura hud Allah ya alif lam ra kitabun كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن Allah خبير الله يجعل ألف لام را Allah Allah را الله yake nufi shi kare kitabun shi wannan littafin wani irin littafi ne uhkimat ayatu duk ayoyin sa musulmai akwai gwaninta a cikin su akwai burgewa akwai bankaye in ana karanta su kana ganin kana sani ko baka sani ake cewa ba wannan abin da ake faɗa is very very unique wata magana ce ta musamman ta fi ƙarfin magana ɗan adam daga ƙwararri Allah ya ce haka yi sun mafussilan sannan aka yi bayaninsu dalla-dalla min hakimin habir daga wuri wanda yake gwani ko masani shine Allah kai da ganin tsarin alkurani ka san akwai ilimi a ciki to kaga na shi qur'ani ohki madayat ta'ala ran ma ka tafi sura ta 39 a suratul zumar نعم كما الله الله احسن انزل الله الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود نعم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله نعم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء نعم ومن يضلل الله فما له من هاد بارك الله فيك الله يجعل الله نزل أحسن الحديث الله شيني ne wannan ما في saukar da ma'ana ko akwai wata magana mai kyau Wata ta Allah ta fi da kyau Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan shi qur'ani wanda Allah ya saukar wani littafi ne mutashabihan mai rikitarwa masaniya kuma yana biyan ta abu ya kawo negative ko ya kawo positive ya kawo negative ya kawo namiji ya kawo mace ya kawo fari ya kawo baki ya kawo dogo ya kawo gajere ya kawo kakkaura ya kawo tiriri ya kawo haske ya kawo duhu ya kawo kaza ya kawo kaza ga halal ga haram ga nafis ga musu ga am ga khas ga mujmal ga mubayyan ga mutashabi ga muhkam masaniya bibi yake kawo yayi zancen aljanna yi zancen wuta ya yi zancen duniya ya yi na lahira ya yi zancen ubangiji ya yi maganar bayi ya yi maganar sama ya yi maganar kasa yi maganar farko ya yi ta ƙarshe ba abin da yake kawo sace ne yake kawo shi masaniya ta kashe irru min hududin da zai ya shona rabbahu in ana karanta shi ga masu tsoron ubangiji su zakatan su sai su rinka raurawa suna kaduwa suna jin tsoron kada fa yanzu yanzu abin zai faru thumma talinudu talinu kuma wa qulubuhum ila dhikrillah amma idan suka tuna Allah suka tuna yalwar falalarsa yalwar rahamarsa yalwar jin kansa yalwar tausayinsa yalwar alkhairinsa yawan albarkarsa talilu dululu sai kuma zakatan nasu fatin su da sai cewa duk yanayin da suka shiga a yalwa da Falana, da tausayi irin na Allah Allah zai tausaya musu Allah ya ce zalika hudan Allah a bihi mai ya sha. wannan shiriyar Allah ce ke shiryar da ita wanda ya so zuwa gare ta Allah ya samu na cikin su wa man yudlil Allah wanda duk Allah ya batar Allah ka tsare ku. fa malahu min had babu da shi da shi to ma'alu shafi nan kuma Qur'ani ya ce dukkan sun mutu shafi to ga kuma wannan aya ce minu ayatu muhkamatun wa ukharu mutashabihat to wanne za mu dauka gaba da yansa muhkam ne gaba da yansa mutashabi ne ko kuwa wani muhkam wani mutashabi ne waɗansu malamai na tafsiri sai suka tafi zuwa kan wannan ayar amma imamu qurtubi Allah ya ji kansa a cikin tafsirin sana tafsirul qurtubi sai ce duk ba abu haka ba ba haka fi yake ba can da Allah ya maganar fusilat ayatul qur'ani gaba ɗaya mun kamne yana nufin zubin sa tsarin sa zubin ayoyinsa, jerin surorin jerin harufansa jerin kalmominsa inda aka sa waka inda ake wato ake karanta shi ake ji duk surar da ake karantawa za ka ga abin da take bayani inda take tsayawa da haka ya kamata ta tsaya tsarin ne wato kwar a waka a hausa ko na ke kwar ko baiti misali to duk aya ko duk sura idan ka bi inda take karewa za ka ga cewa ta dace ta kare a hakan idan ya amalun yafqahun yu'minun ah mu'minin fatihin Tawaba, afwaja ah Allah ya san annas min jinnati wan nas nas nas falak alaf waqaf hasad hasidin idza uqad hasad Allah ya sa kuna ganewa irin wannan tsayin karewar da take yi to tsarin Qur'ani gaba ɗaya haka yana da kyau Allah ya ya nuna gwaninta da kwarewa da hikima a cikin haka da haka ita da shi kitabun wa hikimar ayat kuma saboda tsamar tsarin sa ne isa yace duk wanda ya san ya isa shi ma ya kawo irin wannan bai ware kowa ba ko mutum ko aljan ko ma a yi taron dangi a hannu a kawo irin wannan ƙuranin ba za a kawo irinsa ba da haka ne alwali bin al-mughira da suka so ya shiga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan ki saurari abin da yake faɗa kuma su magana guda ɗaya kan al-qur'ani da ya shiga ya saurari alƙur'an da Allah sallah sallah da ya fito matsiyacin abu jahal matsiyacin kenan ku ina fitowa ce ce wallahi laqad kharajta bi wajhin ghayri al-wajhi alladhi dakhalta bihi ala muhammad ce wallahi ka fito da fuskar da ba ne suka shiga wajen muhammadu sai ce da shi kul bada muna sauraron da ya tashi bayi da bayani sai ce to lallai ni dana da kuka gani kamar yadda kuka sani a cikin ku kaf ba wanda ya kai da sanin bokanci ba wanda ya kai da sanin maganar sihiri ba wanda ya kai da sanin waka ba wanda ya kai ni sanin mazubobi na larabawa an nasar wa shi'ib ita duk kun sani ni yayanku ne aka haka ba wanda ya kai ni kuma na san maganganu har waɗanda aljanu ne suka faɗe su Ita to na shiga wajen Muhammadu abinda je yana faɗa ba waka ba ce, ba bokanci ne, ba sihiri ba ne. ba dabo bane ba fa'ida bane wata magana ce da kai kana jinta ka san wannan maganar gaskiya ce tabbas ce ita kuma wannan abin da yake faɗa na ga ya yi jijiyar ta kama kasa kuma na ga kasangalin bishiyar ya yi kauri kuma na ga rasan sun bazu ita ganyayen kuma yi inuwa ko sun yi kwan lub lub lub sannan gida itatuwa suna shirin nuna to sai suka yi shiru sai suka ce kenan yanzu dai yi imani da shi ya ba imani da shi ba ita amma dai wannan ita ce hakika ke ga ba suka ce to ba za mu yadda da kai ba sai ka faɗi wata mummunar magana akan kansa ya shiru ya yi tunani ya kuma yi tunani ya yi tunani ya kuma yi tunani karshe faɗi abin da ya faɗa shine Allah ya mana hikaya ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر يفتر إن هذا إلا قول البشر سأسليه سقر وما أدراك ما سقر نعم لا تبكي لا تبكي ولا تذر لواحة لواحة للبشر عليها عليها تسعة عشر بارك الله فيك الله ثم نظر da suka ce sai magana sai tunani sun ma'abasa sai ya ɗan ɓata gurai haka Ikin ne fuska wa basar idan ke ta faƙala sai buɗe bakin shi in haza illa sihiri yi musa yace wannan sihiri ne da aka gano shi wanda da mu san shi ba wato a iya abin da muka sani yanzu shi ya zo da wani abu sabu sai ce sihiri ne in haza illa sihirin yusuf in haza illa qaulul bashar yace wannan ba komai bane magana ce ta mutum kage ya kare ta kanshi da ya ce ba magana mutum bace yanzu kuma ya zai ce magana mutum ce to idan mutum ya ki gaskiya to sai kuma ya kare ta kansa da kansa saboda kin gaskiya ƙarya ce Allah ya sa kun gane to idan ko mutum ya ki ƙarya ki gaskiya to duk abin da zai kuma ƙarya ne da haka dazu ya ce ba maganar mutum bace amma yanzu kuma ya ce maganar mutum ce kenan ya karyata kansa da kansa shalla ya ce san uslihi saka da sannu zai shigar da shi wutar sakara wa ma adraka ma saka me sanar da kai ya ke cewa wutar sakara yace lawahatu uslihi sakar wa ma adraka la sakar ma sakar la tubqi wa la tazar ita wata irin wuta ce ba ta wanzar da mutum a rayuwa kuma ba ta kyale shi ga barin azaba in aka saka shi azaba ce mata tirtiya ko yaushe a cikin ta yake lawahatul lil bashar tana kone fata kuma sai masa kullama madda juluduhum badalnahum juludan ghaira إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا نعم كلما نضجت كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غير عالي يذوقوا العذاب نعم إن الله كان عزيزا حكيما الله يتشيء إن الذين كفروا للي وانا نزك كافرتا سوف نسليه النار دسل نزار شكت سوكتا كلما نضجت جلودهم دكتا دفاتا سكا نونا سكا قولي baddalnahum juludan ghayra sai mu musanya musu waɗansu fatin ba waɗannan ba wannan sai yake nuna cewa a ce da fata ake jin abu haka taba ka a jikinka fata ita ce take take kai maka sako wannan santsi ne wannan laushi ne wannan kaushi ne wannan sanyi ne wannan zafi ne wannan kaza ne da haka har kan harshen ka fata ce an fahimta kaga kai da ba a gane wani abu a sai aka sa masa ne Tuma. Ka gada da za a sa maka wuta a ka kanka yi kone idan bai je jikin fata ba za ka ji da haka waɗannan da suke zakin kona musu gashi ba sa ji kona gashin da ake ba sa jin zafin amma idan abin da ake yi can ƙasa suna ji dan ya taba fata wannan wani bincike ne da jami'ar Cambridge ta yi mecece ma da maddatul his a jikin ɗan adam ɗan adam da wannan abu yake ji suka ji suka ba zama suka ta bincike wani suka ce kwakwalwa ne? wani suka ce kunne ne wani suka ce kaza ne suka gama kaf da aka zo bincike duk ya gare ta su sai suka tambayi wani malami na musulunci sai ce a ai duk waɗannan abubuwan ba da su ake ji ba abinda Allah yake ana ji da shi kullama na jirgin juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqu al'azab da ka yanzu ku je ku sake bincike da suka je aka bincika sai aka gane da fata ake ji sai fata ta kai wa kwakwalwa sannan ta kuma kwakwalwa ta tura sauran ji cewa to ga kaza nan ga kaza da aka fata da ita ake jin sanyi da ita ake jin zafi da ita ake jin duk wani abu da ji ake yi ba na ɗanɗano ba amma har na ɗanɗano shi ma fata ce kai har ni da kake yi da kulle fata ce dan abin da yake kullutun da yake jin ya menene wani abu ne a nannade aka sa wata fata very slight to duk abin da ya taba ta zaka dige idan ta huje sai cracking to shine ake samun kurumta sai zama to mutum baya ji ina fatan mun gani saboda ne fatan da take kai jin yanzu babu ita ko mun fahimta jama'a to sannan wannan nan fatin kullun da kuka gani receiver ne receiving suke yi idan aka yi magana da za ka samu mutumin da bai da waɗannan fatin aka yi magana sai ka je gefen da yake magana ka yi magana sannan yi saboda bai da receiver ko irin mutane da za ka ga kunnen su ya ya kwanta su ma suna receiver su tana da low capacity da aka magana in an yi sai an je kusa da su sannan ta receiver. Ba Kuma fahimta jama'a? fata dai da ita ce Allah ko ita ce abar da Allah ya tattala da ita ce ake ji har kan idanka da kake gani fata ce fata ce da haka idan wani abu ya zo ake da shi yana yake iya kwance a kai kuma ya aiki a cire kamar inda majemi yake je mai fata gashin ba na sama yake je mai ba sai fata ta asali gashi yake je mai ko sai fata ta bi ta fito asali to da haka Allah ya ce san usrihi sakar wa ma asraka ma sakar la tubqi wa la tazar sawat lil bashar alaiha 19 akwai masu tsaron wuta mala'iku goma sha tara da su suke tsaranta kowanne guda ɗaya daga cikin cikinsu dir da duniya gaba ɗaya misali in kana so ka san girman mala'ika da irin yadda Allah ya bashi iko karanta kistar mutanen annabi lokacin Allah ya aiko mala'iku guda goma mala'ika ɗaya daga cikinsu shi ya cire fuffikensa matashiya matashiya ƙaramin fuffike kenan sai sa ƙarshen tsinin gashi na ƙarshen fuffiken sai iwa wasu garin kudu ko sazo kamar yadda ya zo a ruwayoyi tun daga ƙasan bakwai ya daga ta sama da ne gefen gashin eh, fiffike matashiya. Wannan idan ya kusa gashin gaba ɗaya, yaya. To idan ya sa fiffiken gaba ɗaya, yaya, kaga sai ne ba duniya gaba ɗaya. An fahimta? To irin waɗannan guda sha tara su suke tsaron wuta. Ashe lallai wuta al'amarin da mai ban tsoro ne to da haka dai takshairu da juludul ladina yakhshawna rabu. masu tsoron ubangiji ana yi musu bayanin nakira ana yi musu bayanin wuta sai su ji kamar ma ga azabar kawai ta wutan da to ba dai an tafi ana maganar rahama kuma suna mutanyawa su ji rahama da ruwa ta Allah za su iya sa su samu rahamar Allah to dai wannan Kur'anin cewa minhu ayatun muhkamat wa ukhra mutashabihat ba yana magana kan wanda inkam din bane haka nan da yace gaba ɗayan sa mutashabih ne ba ina magana akan bangaren zudarwa bane a qur'ani yana da kamanceceniya da juna wajen karatu Allah ya sa mun gani sashin sa yana kama da sashi kisoshin sa suna kama da juna misali in ka ga Allah ya bani kisan annabi Adam a cikin suratul Araf misali sai ka gani tana kama da yadda ya bayar da labarin ainihin a wani bangare a bakara wani bangare a yunus wani bangare a kaza an gane ta yadda idan baka san qur'ani ma yadda ya kamata ba sai sashen sa ya ringa shiga gare ka kana karanta nan ka kuma kana karanta ko kuma ainihin wato wata aya kaga cewa idan ka zo wai ita ce anan ko ita ce anan saboda me in ka saka ta anan tayi in ka saka ta anan tayi bari ba ku tsari duba suratul nazi'at ayoyi biyar na ƙarshe yasalunaka an sa'ati ayyana mursa fi ma anta min ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا illa عشية أو ضحاها to idan ka zo sai ka zo kana tunanin wacce ce gabanin wannan wacce ce kafin wannan saboda ne suna kamanceceniya a jeri to da haka wannan ne ne a ita ake nufi amma ta nan ba ita ake nufi ba kuma wannan magana ta imam al ne ita ce daidai cewa mutashabi nan, da muhkam nan, ba shine muhkam a fusilat ba ba shine mutashabi a zumar ba ba su bane wanda ina maganar tsarin sa da zubin sa inda yake da an kyautata zubin sa wanda kuma yana maganar kamancece ne a kissa kamancece ne a labarai kamancece ne a hikaya kamancece ne a hukunce hukunce a bayani a wuri kaza a bayani a wuri kaza su wannan abin da muka yake nufi a nan wanne za a aiki da shi wanne ne ba za a aiki da shi ba wanne ya fara zuwa wanne ne ya zo daga baya to wanda ya fara zuwa shine mutashabihi wanda ya zo daga baya daga ƙarshe shi ne muhkam wato wancan ba da shi za a aiki ba wannan da shi za a aiki bari ba ku misali Allah subhanahu wata'ala a farkon farkon musulunci an zo ne an barkata idan mijinta ya mutu za ta yi idda ta kaba shekara guda kamar yadda ake a zamanin jahiliya sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so in sanya in sauya wannan hukunci maimakon mace ta zauna shekara guda ba wanka ba shiga cikin jama'a ba kwanciya a wuri mai kyau ba sa kaya masu kyau in aka saka ta a takaba ba za a cire ta ba da ta gama kuma idan ta tashi fitowa ma za a kawo wata dabba ko jaki ko doki ko akuya ko kaza ko wani abu dai gwargwadon karfin su danginta da dangin mijinta wanda za ta ɗauki wani abu yawanci kashin dabbobi ta jefi wannan abin da shi idan abin ya mutu to wai ta kabata kowa zai aure ta lafiya ba zai zama tun ya aure ta zai mutu ba na lawan da ba jahiliya ba ce jahiliya ce haka suke yi a da in mijin mace ya mutu shekara guda za ka bata shigo a cikin mutane dama duk gida akwai wurin da nan mata suke zuba in suna al'ada nan suke wa ake ware su idan mace tana al'ada za ta sa kayan tana al'ada sai ta shiga wurin iya kwanakin da take yi ba wanka ba shiga cikin jama'a ba mai hira da ita sai dai ta yi sa'a wanda kuma ta samu al'ada ita ma ta je su hazu amma ko abinci za a miƙa mata sai dai ta kawo kwananta a zirara mata musulunci ya zai a daina ba ki dan mace tana al'ada ba najasa ba Na najasa ce dai take fita daga jikinta amma ita ba najasa ba ce za a yi komai da ita za a zauna da ita za a kwanta da ita za a ci da ita za a yi hira da ita duk wani abu da ake za ta yi wa mutane abinci su ci za ta taba za a taba ta ba abin da ba za a yi ba illa abu daya shine mijinta ba zai sadu da ita a aure ba musulunci ya yi tosu ko bai yi tosu ba kaga ya yi tosu to idan kuma mutuwa mijinta ta yi to za ta shiga wannan wurin da sai ta shekara da ka za a yi mata wankan shiga ta kaba har yanzu a gargajiya akwai masu wankan shiga ta kaba wai mace ta mu mijinta ya mutu wai za a mata wankan shiga ta kaba ba ta fara ta kaba ba sai da ta ka samu wata tsohuwa wanda ba ta san bihin ba ba halari ba ishmawi balle iziya ko risala wai ita ce za ta zo ta mata wankan shiga ta kaba wai ta saka ta ta kaba daga lokacin da mijin mace ya mutu ta shiga ta kaba to da musulunci izo sai ibar wannan shekara din amma babu maganar cewa ba za ta shiga cikin mutane ba ba za a yi mu'amala da ita ba ba za ta iya canza kaya ba ba za ta yi wanka ba za ta yi wanka za ta yi komai amma za ta yi abin da ake a ihdad me ihdad dole ta nisanci duk abin da zai motsa sha'awarta ko ya motsa wani sha'awarta dalilinta ba za ta yi wanka da sabulu mai kanshi ba amma za ta yi wanka da sabulu mai kanshi don kan jikin da ya wani ba za ta ɗau sabulun wanki mai wari ke wanka da shi ba amma kuma kar ta samu sabulu wa wanda yake yana kanshi sosai ta wanka da shi dan zai haifar mata da fitina za ta ji tana shawar da namiji musamman tunda ta san da namiji ba za ta tesa turare ba in ta tashi cin abu ba za ta ci mai maikon da ɗabi'arsa da an ci sha'awa za ta motsa ba amma wai ba ba za ta ci nama ba akwai nama da ɗabi'arsa kana gama ci sha'awar da za ta motsa to ba za ta ci irin wannan ba dan ne idan sha'awarta ta motsa in aka yi rashin sa'a sai ta je ta saman Allah akwai wasu abubuwa na sha da ɗabi'ar su shine su motsa sha'awar mutum ba za ta sha su ba ba za ta yi kwalliya kwalliyar da za ta motsa mata sha'awa ko ta motsa wani sha'awar ta ba ba za ta yi ba amma za ta sauya kaya kullum za ta iya wanka kullum za ta iya abin nan dan shafa mai musamman idan ba ta shafa ba za ta fata ta za ta iya samun matsala amma kar ta shafa wanda zai zama tana gare ta ko ga wani ta amma za ta shekara guda to ana nan ana nan sai Allah ya ce janye wannan tsari e mayar da wannan tsarin na shekara guda wasiya amma abin da yake haƙƙi wajibi shine in mijinta ya mutu idan tana da ciki ta haihu in ba ta ciki ta wata wata kwana ko Allah ce wallazi ne ya tawaffa na biyu والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم يقول من سامو تشابه أكاراتو saboda ni ba wannan da ke so ya kawo mu ba ɗayar da ke so in kawo wallazi ne da kuma da bin ko ya zaru na wallazi na ita wafauna minkum wa ya zaru na azwajan ya tarabbas na bi an fusihin na arba'ata askurin wa asra barakallahu fi hasbuk sai yanzu kun ga mun samu ayoyin guda biyu Allah rama ya mana kwan gaba kwan baya to a asali waccan da ya fara karanta dama ita ta fara tsoka ko ita aka fara magana a kanta ko ita ce hukunci yake kanta daga baya sai aka kawo da hukunci والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا waɗanda suka mutu daga cikin ko suke mutuwa daga cikin ku bar matan aure za su yi zikiri wa kawunan su gaba da yin aure wata hudu da kwana goma in da girga waɗannan kwanakin to ta gama idda kuma watan eh, ta gama ta kaba dai to da idda da ta kamata abu ɗaya an gani illa ana ta idda ta saki a ce idda wannan kuma ta kaba a ce ihdad saboda abin da yake cikin ihdad na eh, eh, eh, iddar mutuwa ba shi a cikin iddar salat an gani to wanda ta gama takaba babu ciki wata hudu da kwana goma yanzu wannan shine hukunci idan tana da ciki Allah ya ce a sura ta 65 wa ulatul ahmali ajaluhunna Wa الأحمال أجل أجلهن أن يضعن أهلهن بارك الله فيك waɗanda mazan su suka mutu suka bar su ko suka sake su ko ajaluhunna an yabana hamlahunna lokacin gama iddar su in saki ne ta kabar su in mutuwa ce sai an fahimta za mu zo mu ji wata tattauna a tsakanin malamai akan wannan matsala kuma ba rama yanzu aka ku muke ta da kuka yi magana a akan walwali da su yurdaina to amma dai abinda muke magana a yanzu shine idan mutum ya mutu ya bar matarsa da ciki ba zancen wata wata kwana goma sai ta haihu idan ta haihu da kyaftawar ido daga mutuwarsa shi kenan ta gaba ta kaba ta yi dama ta kabar hikimarta don a san da ciki ne ko babu an gane ku ta yanzu ta haihu akwai ciki babu ciki me yasa aka ce wata wanda kwana goma Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda wata rana yana tafiya a cikin garin Madina da daddare don ta ce yakan yi shawagi ran gadi da daddare ina bin lungu-lungu kurti-kurti a matsayinsa na shugaba ina jin ne mutane suke faɗa ga shi sai yana wuce ta bayan wani gida sai ji wata mata tana waƙoƙi a biyat tana tafawala hazan lailuwar da jawadiku walaita ma'il yau ma anisu nisan لولا الله الذي كنت أراقبه لا تحرك من هذا السبيل جوانبه tace daren yayi tsayi gefansa sun yi fadi sun jaye da yawa kuma ba ni da wani abokin hira ba wani da zai ba mai kewa ba wani zai komai tace ba dan Allah da nake tsoro ba tace da a daren nan sai an samu gadon nan sai gefen gefansa ya motsa ma'ana sai wani ya ya kwanta da ita kai Umar dan Khattab sai bar wani baran sai ce ga iga kofar gidan da safa awwalu ma yaji bai kawo wannan mata a hukunta ta saboda tana da wani za ta yi zina kenan wannan bara i zauna gari ya waye sai ita da wannan mata da suka je wajen amirul mu'minin sai ce mu wuce da daddare jiya mun ji kina kaza kaza ashe kaza kaza kaza ikama ta da fada to hukunta ki za a yi sai ta ce amirul mu'minin ina zauji tuti ba fi gazwati kaza wa kaza sittat ashhur ta ce mijina ne ya tafi wajen yaƙi yana cikin waɗanda aka tura yaƙi wuri kaza wata shida yanzu baya nan sai ce wa mafi za to sai ne bai na ce na san wadada ba bai na wajen yaƙi ba wanda ya je yaƙi don ɗaukar addinin Allah yana da lada kuma yana ta ce amirin mu'minin wata shida isa ta sami ta ce wata shida ba amirin mu'minin har yanzu shi bai gane ba ƙarshe shi wani mufti na tsaye ba shi fatawa ya ce ya amirin mu'minin na tsaya saurari maganar matan nan me take nufi wata shida ba da yana wajen yaki ba zai ba da wannan labari umar yana tashi sai ta gojen yasa hafsa Allah ya kara mata yadda mai ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai eh, shi ma baban nata yanzu ita baban Umar mu'mini ne kuma mu'mini bane wa azwajuhu ummahatuhu da kai ita shi ma babarsa ce yanzu a hukuncin musulunci sai dai hafsa ta tana idan mace ta riga ta san ɗa namiji wata nawa take iya haƙuri ba tare da namiji ba sai ta ce wata uku wata uku ta ce in ya wuce wata uku to akwai matsala ta ce don haka ne kaji Allah ya sanya ta kabar mace wata hudu da kwana goma idan akwai ciki a wata uku cikin zai bayyana ko kun fahimta jama'a saboda ne ai mace tana gane ta samu juna idan ba ta ga ta yi al'ada ba to ne kuma wannan kuskure ne da mata suke yi da aka sai ta jika maka aiki idan ta ba ta ga wata ba jini ba wannan watan sai ta fara lissafi wannan watan shine ciki wata daya ta cewa ba za ta je na ganin jini ba sai ciki ya shiga da wata daya sannan a wata na ne ba za ta ga jini ba ko kun fahimta jama'a da haka sai ka zo kana lissafi matar ka za ta haihu gabanin azumi ran ne ga watan azumi sai ta haihu a bayan azumi nake so ce saboda haka kai dishin shirin da kake yi za a gama ramadan in ya so a wajen watan kai shirin ne haihuwa saboda haka sai ka gama shirin tsam ramadan sai su jirkice maka shi a watan ramadan ka gama da jami ya tashi to wannan kuskure ne da mata suke yi da yawa ba kya lissafa daga watan da kika ga kika al'ada ba daga wancan watan ki lissafa saboda wancan watan ba za ki ga jini ba ko ba za ki samu ciki ba sai ya zama jinin wannan watan ya wuce Allah ya sa kun gane to kuma a cikinsa ne ya shiga don haka yanzu da zai zo wannan watan mani ne da haka bai fara receiving wani abu ba da haka zai fito da shi Allah ya sa mun gani akwai littafi eh, risala ta ahkamin jima'a tabi'iyya eh, da muke karanta yau muka fara da mata za za su ji na abubuwa mun fahimta to da haka yanzu idan bata gani ba a wata na biyu bata gani ba a wata na uku to lallai ba ta da to amma za ta iya yiwuwa mijin nan nata da ya mutu saduwar da suka yi ta ƙarshe ya mutu a lokacin cikin ya shiga wannan wata na ɗaya dama ba za ta ga jini wata na biyu ba lalle ta gan shi ba za ta iya ganin wata na uku ba lalle ta gani ba za ta iya ganin saboda me babu ba shi dan baya samun ruwan da yake sha ballanta da ya ci gaba da haɓaka in buƙaci wani abu ko mun fahimta jama'a to da haka yanzu haka ya kwanta to in aka yi wata uku su haƙuri mace ta zana namiji ya ƙari yan sai ne sai kuma assignment wani aiki ne za ta yi yanzu wata na hudu zafin sha'awa da take da shi zai san akwai ciki sai ya motsa sai an san da shi to ta yi akwai cikin amma ya mace ce ba ta da kazar-kazar to shi ne ma'anin wannan kwana goma da ake ƙarawa. saboda wannan kwana goma yanzu tura ta kai ne ta kai bango kenan to in da ake wannan kwana goma ciki bai bayyana ba wannan matar ba ta da ciki da aka ta nemi miji da aure sai na na hasa wa umar wannan bayani to shi ne umar sai ya dawo yana astaghfirullah ita shi ya dade yana zalunta mata a turan miji ita tafiya wata shida wata bakwai shekara matarsa tana nan a ce hakuri suke kawai mutunci ne yake tsaransu sai dawo sai i doka kar a tura soja kar a tura mayaki wajen yaki fiye da wata uku da haka duk wata uku akwai masu dawa wata uku akwai masu tafiya Allah ya sa mun gani to malu sha da ciki shine wata hudu da kwana goma to idan tana da ciki sai sanda ta haihu me yasa aka ce in tana da ciki sai ta haihu saboda mace idan tana da ciki musamman in ya girma ba kasafai kuma take sha'awar namiji ba Ta kan yi sha'awar ta amma ba kasafai ba wannan laulayin ciki wannan wane ne ciwon ciki wannan wane ne duk ina sa ina mantar da ita abu da ke cewa sha'awa da haka in dan kai ne in dan ita ne ka kyale dan kai da ita sai ta yi sai ta yi arba'in Allah ya sa mun fahimta to da haka za ka ci ta wata kwana goma ko ta haihu to waccan wasiya kuma sai aka bata a matsayin wasiya to yanzu kun gane yanzu muhkam shine wanne wata hudu da kwana goma ko matar da miji ta fita ya barta da ciki da haihu wannan mutashabih ne shekara guda wasiya ce in kayi ta zauna in ta ga dama in bata ga dama ba ko kayi wasiyar ta ce ta ba za ta zauna ina fatan mun gaji to shine minhu ayatun muhkamatun wanda ummul kitab wa ukharu mutashabihat an gadi akwai hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karanta wannan aya hadisin na Aisha wanda Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Sahih Muslim cewa manzo Allah sallallahu ya karanta wannan aya sai ce idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina tabbahum Allahu fahdharuhum in kuka ga waɗanda suke bin abin da yake mai rikitarwa daga cikin alkur'ani to su ne waɗanda Allah yake magana kan su da haka ku kiyaye su dan me in ka bi su za su batar da kai ina fatan mun gane abu umama sadi dan ajlan Allah ya ƙara masa yadda wata rana ya je masallacin Dimashka sai je tare da wasu kawuna an kakkafe su sai ce waɗannan kawunan fa sai aka ce aina hawarij ne hawarijawa gyauran shi'a sai ce su ne nan aka yi holinsu aka ce eh, daga ina aka ce daga iraki ake kawo su sai abu umama ya ce kilabun na kilabun na kilabun na kan nukan wuta kan nukan wuta kan nukan wuta ya fita sau sharru katla ta hatar zulli sama yace waɗannan su ne mafiya sharrin waɗanda aka kashe a ƙarƙashin sama ko ba liman wa qataluhu albarka alkhairi ya ya jema wanda suke kashe su ko wanda suka kashe in kai kashe su ka samu alkhairi ka dace da alkhairi in sun suka kashe ka ka dace da alkhairi ya faɗa ka uku sannan kuma sai saka kuka aka ce dan me kake kuka yace yana tausaya musu ne yace da musulmi ne amma sun kafirta da san menene su musulmi ne yace amma sun kafirta menene ya kafirta su sai karanta wannan aya menene من آيات المحكمات دون أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله sun bi tawilin Qur'ani sun bi mutashabi da haka sai suka bata suka ma fita daga musulunci amma suna da aure musulmi akwai irin su da yawa yanzu ka samu dan shi'a sai dauka shi musulmi ko ka dinga ganin samun sai musulmi Allah ya sa kun gani a shi'a daban musulunci daban amma ya tasattaru in dai dan shi'a ne shi ya san ba musulmi ba ne in dai dan shi'a ne ya san shi ba musulmi ba ne amma waɗansu da an yaudare su suna sa wata kokuwa wata bakar riga ko wani bakin wata bakar tagiya ko wani abin nan wannan yaudarar sa aka yi musulma sun da ake ta shi'a Allah ya sa kun gani amma duk ɗan shi'a da ya da shi ɗan shi'a ne ya san shi ba musulmi ba ne saboda me a wajen ɗan shi'a original gangariya wannan ƙur'anin da yake hannun ba ƙur'ani ba ne ba shi ne ƙur'anin da Allah ya saukar ba ƙur'anin da Allah ya saukar sunansa mushaf Fatima waɗanda suka yarda da wannan ƙur'anin daga cikin su sun yarda cewa ƙur'anin ne amma kuma ba cikakke ba ne sun ce an shafa ayatul wilaya ko suratul wilaya ya ayyuha allazina amanu aminu bin nabiyyi wa bil wali allazaini ba'athuhuma ilaykum sun ce wannan ayar an shafe ta sun ce akwai ayoyi da suka yi magana akan aliyu dan abi talib an cire su ba sa cikin alqur'ani sun yarda da shi sun yarda wannan qur'anin cikakke ne sun yarda Allah ya ba qur'ani tsaro sun yadda Allah ya ce ba za a soya alƙurani ba ba su yadda ba dan da sun yadda da sun yarda cewa qur'ani na cikakke ne kuma da ba su yadda cewa akwai wani qur'ani wai shi musa fatima ba wannan wannan abin din shi'ar su ne taken su ne sun sani har yanzu waɗannan na yanzu ku rika sauraron su za su ringa cewa ai a cikin ruwayar kuma ta ahlus sunna ai an zo an ce an yi kaza an musanya kaza musanya kaza dan da aka hannata da Qur'ani a zamanin Usman dan Affan an dauki mutane a kafe harafi guda daya maimakon da harafi bakwai a fahimta da kana iya karanta Qur'ani da harufa bakwai amma yanzu sai dai ka karanta shi da harafi guda daya alharaful muttafaq alayhi amma ina da qira'o'i guda bakwai suka fashe suka tsari samun goma suka fashe suka koma sha hudu ra'o'i ingantattu guda goma sha hudu ba su ne a harufa ba su ne harufa da harufan bisa misali abu hamza ina karanta inna nashi'atan layli hiya ashaddu wat'an wa aswabu maimakon wa aqwam a fahimta wannan ƙira'a ɗin harafi ne wato da yafqahun a inda yake ɗaukar ma'anan yaqilun kana iya sa yaqilun maimakon yafqahun din a inda yake ɗaukar ma'anan alamu kana iya sa ya'lamun maimakon yafqahun saboda siyaƙin ayar ina baka bayanin nan yafqahun ne fi dacewa nan yaqilun ne fi dacewa nan alamu ne fi dacewa Allah ya sa kun gane to wannan ada ana yi amma da aka ga mutane sabani zai shiga tsakanin su a koma ana hada qur'ani karo zaka ce to a dora mutane akan harafi guda daya shine harafin quraishawa wanda da shi aka so ka samu qur'ani kuma manzon Allah ba quraishi ne waɗanda suka fi kowa sanin alqur'ani shawa ne to da haka a zo kuma harshen larabci na quraishawa ya fi sauki shine central yare na larabawa wanda kowa ina fahimtar nasu amma wanda ba nasu ba ba kuma kowa ya fahimta ba misali yanzu idan ka zo muna da hausa muka yabo hausar kano hausar sadiya hausar sokoto hausar kabbi hausar katsina hausar gobir an gane hausar daura to waɗannan hausa hausa hausa guda bakwai daidaitacciyar hausa ita ce duk wanda ya magana ne kana iya ganewa amma a sauran ba ba lallai ne in wani ya faɗi magana kai ka gane abin da yake nufi ba an fahimta ba ku gane ba ku gane to alhamdulillah bari ba ku misali kaga yanzu a sokotanci ka ce gindin bishiya ba sani in ka ce gindin bishiya ba sani to amma su kuma abin da suke faɗa mu kuma in ka faɗa ba tsari Allah ya sa kun gane gutsun bishiyar can kun fahimta to kun ga a ce sai a samu daidaice to sai a ce mai daidaitacciyar hausa shine wanda duk wanda ya magana waɗancan ko shi ya faɗa kowa zai gane amma idan wancan ya faɗa ba lallai ne wancan ya gane ba sai an yi bayani sannan a gane to kamar haka kore larabcin kore shawai ke da na sauran larabawa to da haka aka ce a ɗora mutane akan ainihin larabci lahajar kore shawa da haka ake karanta ƙur'ani da shi don haka abinda da kake iya samu sai dai aljam wal ifrad shine wannan bambancin wanda za su kawo shi jam'i wanda su kawo shi mafaradi amma a wajen rubutun an maka rubutun da zaka iya karanta da jami'i da yanda zaka iya karanta da abin nan ko a kawo shi da dugo ko ba dugo amma an maka rubutun da zaka iya dugon ka ko inda zaka iya cire dugon ka wasu su yi su da sinun wani su da fadun basfa bamfa duk an maka inda zaka iya ganewa saboda me saboda lahaja din guda ɗaya ce to da suke ai kuma shi a littattafan ba akwai wannan bayani kenan ya nuna Qur'anin ba cikakke bane a'a mu da wannan bayanin a littattafan mu amma da nuna qur'ani ba cikakke bane bal qur'ani cikakke ne tam Allah ya sa kun gane ya cika ayoyinsu su ne ayoyin inda za ka gano wannan akwai ayoyi guda biyu da ainihin aka neme su aka rasa su a cikin alkurani bayan aka gama hada su daga baya aka same su a wajen wani sahabi sunansa ya kwanta mu su ne ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum nan a wajen al-mughira bin shoba sai aka same su a wajen al-mughira bin shoba da ya kawo shi fa mutum shugaban kwamitin tattara alkur'ani dama shi ne ike ya samu waɗanda ayoyin ba to amma kuma ba a saka aya sai an ka in ka zo ka ce ga aya kaza sai ka kawo shaida kun haɗu kuɗi sannan a saka an fahimta wanda shi du shahidai ne min rijalikum sai ka kawo wani shaida wanda zai ce wani abin qur'ani ne to sannan a saka to gashi ga bugira da ya kawo sai aka saka waɗannan ayoyi guda biyu sai Qur'ani ya cika tum da aka Qur'ani cikakken littafi babu ragi a cikin sa babu ƙari duk abin da yake cikin sa shine iya abin da Allah ya saukar bai saukar da wani abu wanda aka rage shi ba saka shi a cikin sa to duk dan shi bai yarda da wannan maganar in ka samu wanda ya yarda da wannan to ɗayan biyu ne ko yi maka abin da suke tsarki ƙiyya, wanda suka ce huwa dini wa dinu abai shine addini na addinin iyaye na inji su ma'anar taqiyya addini shi'a shine ma'anar munafici a musulunci izharu khilaf ma a bayyana sabanin abin da aka koyi da aka dan shi'a in ka ga yana karanta qur'ani wannan na hannunka shi a wajensa daidai yake da karanta magana jani ko kuma yanka jama'a to duk dan shi'an da ba haka yake ba ka ce ƙarya ke shi ba dan shi'a bane ko kuma bai san shi'ar ba kawai abin da ya sani wannan abin da suke na yaudara a samu maka sana'a a hada ka da aiki wahala kana tura baro kana tura kura kana tuka keke kana sai da fan yogurt kana kai return kana kai 5% Kuma kai kana ga yan taimake ka an samar maka sana'a eh an taimake ka samu maka sana'a amma kuma an tsora ka kan mugunyar turba wanda ranar lahira ba za ka yi ba za ka gode ka mutu a kanta ba kuma fahimta jama'a to da haka wannan shine shi abu abin nan abu umama yake cewa i karanta wannan ayar fa yattabi'una ma tashabaha min ibtigha al-fitnati wa ga tawili so jama'a wannan ba ga komai a wannan aya ba kuma ga lokaci ya riga ya yi ina ga da haka lalle ku kwana nan abin da mun faɗa ya zama ya tsaya ba mu lada inda muka furi, Allah ya fi mana abin da yake na aiki Allah ya ba mu yin aiki na ne santa kuma ya ba mu yin santa Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmai wa sallallahu wa sallim wa zid wa barik wa akrim ani ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله